sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a yau talata 6 ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Hukumar gidajen gyara hali ta Najeriya ta kaddamar da wasu sauye-sauye da a cewarta za su inganta ayyukan ma'aikatanta da rayuwar fursunonin da ake tsare da su a faɗin ƙasar. Za mu ci gaba da ƙoƙarinmu na tabbatar da cewa duka sashe na kowace na doka ɗin da ya kamata a yi mun tabbatar da cewa mun yi shi in muka yi shi mun tabbatar da cewa fursunonin da za su zo gare mu za su koma ah, ga al'umma sun gyaru halinsu kuma za su ƙara ci gaba. Jafar Ahmad kenan tsohon shugaban hukumar gidajen gyara hali ta Najeriya za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar talata a wannan lokacin yau ma muna nan tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Muhammad Ibrahim kwari ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Maria Kolesnikova wata fitacciyar 'yar jam'iyyar adawa ta Belarus da take zaman ɗaurin shekaru sha ɗaya a gidan yari saboda ta taimaka wajen gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnati a mayar da ita gidan yari bayan da aka yi mata tiyatar ciwon ciki in ji mahaifinta a ranar litinin. Alexander Kolesnikov ya samu damar ziyarar esa na kusan mintuna goma kuma ya same ta da raunin jiki amma tana cikin hayyacinta. kuma har ma ta yi kokarin yin murmushi kamar yadda ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press an tsare kolesnikova mai shekaru 40 ne tun watan satumbar 2020 lokacin da ta keke ta fasfo ɗinta a kan iyaka don hana korarta daga belarus a yayin zanga-zangar kalubalantar sake zaben shugaban mulkin mallaka na ƙasar alexander lukashenko an yanke mata hukuncin ne a watan satumbar 2021 bisa zargin hada baki wajen kwace mulki samar da kungiyar masu tsatsauran ra'ayi da kuma yin kira da a ɗauki matakin da zai kawo barazana ga tsaron ƙasa. fadar white house ta yi allah wadai da sabbin hare-hare da rasha ta kai kan ukraine tana mai cewa hakan yana nuni da irin ta'asar da shugaban rasha vladimir putin ya yi Wata sanarwar ma'aikatar sojan Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da takwaransa na Ukraine Oleski Reneskov sun yi Allah wadai da mummunan harin da Rasha ta kai ta sama kan gine-ginen more rayuwa na fararen hula a Ukraine. Austin ya kuma bayyana irin sadaukarwar da Amurka ke yi wurin marawa kokarin da Ukraine ke yi baya na dakile mummunan yaƙi da Rasha ke yi. A cikin jawabinsa na faifan bidiyo na kowane dare, shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce an kashe mutane hudu a kazamin hare-haren da rasha ta kai a jiya litinin da safiyar jiya litinin jami'an kasar ukraine sun ba da rahoton wasu munanan hare-hare da makamai masu linzami da rasha ta kai a fadin kasar an yi ta harbe-harbe ta sama inda aka buƙaci fararen hula da su fice su nemi mafaka. a halin da ake ciki kuma jigilar hatsi na farko da aka yi a matsayin wani bangare na shiri da kasar ukraine da kanta ta yi na samarwa da kasashe mabukata ya isa kasar jibuti jiya litinin zuwa makwabciyarta habasha a daidai lokacin da yankin ya fuskanci fari mafi muni cikin shekaru da dama ofishin jakadancin ukraine a habasha ya tabbatar da tan dubu biyar na hatsin ukraine da aka yi jigilarsa an ware shi daga hatsin da shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki nauyin shigo da shi daga ukraine wani jirgin ruwa na biyu ɗauke da tan dubu talatin na alkama zai nufi ƙasar habasha a mako mai zuwa yayin da jirgin ruwa na uku ke kwasan tan 25,000 na alkama wanda shi ma zai nufi somalia in ji sanarwar ofishin jakadancin a watan da ya gabata ne shugaban ukraine volodymyr zelensky ya sanar da shirin da nufin taimakawa kasashen da suka fi fuskantar matsalar karancin abinci ukraine ta ce tana shirin tura jiragen ruwa sama da 60 zuwa kasashen habasha sudan sudan ta kudu somalia congo kenya yemen da sauran kasashe madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Hukumar gidajen gyara hali ta Najeriya ta kaddamar da wasu sauye-sauye da a cewarta za su inganta ayyukan ma'aikatanta da rayuwar fursunonin da ake tsare da su a faɗin ƙasar. Hakan dai ya biyo bayan rattaba hannu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi akan dokar da aka tabbatar wato dokar da za ta tabbatar da umarnin canza sunan hukumar a shekarar 2019 daga yadda aka santa a baya wato gidan yari zuwa gidan gyara hali. Daga Abuja ga rahoton Shamsiya Hamza Ibrahim. ministan harkokin cikin gida a najeriya rauf aregbesola ya kaddamar da ayyukan a hedkwatan hukumar da ke abuja waɗanda suka hada da buɗe wani sashen fasahar sadarwa ta zamani da zai na sa ido kan harkokin da ke gudana a hukumar tare da bada rahoto akai-akai wanda a yanzu haka aka samar a abuja kafin daga bisani a buɗe a wasu jihohi da ke ƙasar da kuma motoci iri daban-daban na aiki kazalika an sauya kayan sarki wato tufafin aiki da jami'a hukumar ke sanyawa zuwa wasu sabbi na daban maryam adamu wacce ke matsayin controller a hukumar ta bayyana cewa wannan canji da aka samar zai taimaka wajen daga daraja da kimar hukumar. Gaske abun murna ne kuma ya canja mana yadda muke yanzu kowan ya gamu zai gamu da kima ba kamar da ba gaske domin komai ya canja suna ya canja uniform ta canja Dun da in ka ce kana aiki a prison za ce wai Uganda roba ce amma yanzu da wannan za ga cewa yaranmu mu yanzu za su so wannan aiki domin an canja canja suna an canja uniform gaskiya abu ne da mun ji daɗi kwarai da gaske ne a kullum abun fariya ne wannan aiki ba aikin da za a ce wai kana yin shi domin wani kuɗi ko wani abun nan son kai bane a mu'amalar ku da su fursunonin da su ma duk an yi ne don samun ci gaban su ai mu da su ai kaman mu yan uwa ne da mu da su domin an kama su mu muke ajiye su so mu yan su ne mu iyayensu ne gaskiya su ma sun ji daɗin wannan canja da aka yi domin wannan canjin ma shi ma ya sa su cin gaba domin da yawa daga cikin su zaki ga cewa sun yi makaranta suna a makaranta ko wa'yansu da suna da digiri wa'yansu kuma suna da har PhD. Shugaban hukumar ta kasa Haliru na Baba ya bayyana cewa canza sunan hukumar da doka ta bada dama a yi zai taimaka wajen gyara halin fursunoni da ake tsare da su wajen samar musu rayuwa mai kyau. Haka kuma hukumar ta fitar da wani tsari da zai na zakulo hazikan jami'ai waɗanda suka yi rawan gani a yayin gudanar da ayyukansu tare da basu lambar yabo da nufin karfafa musu gwiwa. 2019 Act ta ba da dama da cewa ba canjin suna kaɗai kawai ba, a har da canjin a halaye da wajen sa uniform din nan duka mu canja kuma akan shi mu ƙara yanzu. Muna muna ƙara sayan kayan aiki da kuma ƙara ɗaukar ma'aikata kamar da shugaban ƙasa ya taimaka mana muna ƙoƙarin taimaka musu da kuma ba su yabo ga waɗanda suka ƙoƙari kamar da ke gani a yanzu. Waɗannan waɗanda suka yi ƙwaƙwazo zuwa cewa su kare martaba da mutuncin aikin namu da kuma ƙasa gaba da kuma kuma wasu waɗanda suke suna cikin aikin nan su gani su kwaikwaye su. Tsohon shugaban hukumar ta gidajen gyara hali a Najeriya Jafaru Ahmad wanda a ƙarƙashin shugabancinsa aka fara wannan aiki na samar da sauye-sauyen ya bayyana cewa ba za su yi ƙasa a goya ba wajen ganin an inganta rayuwar duk wani prisoner da aka kawo gidan gyara hali a kasar. Za mu ci gaba da ƙoƙarinmu na tabbatar da cewa duka sashe na kowace na doka ɗin da ya kamata a yi mun tsara shi mun tabbatar da cewa mun yi shi in muka yi shi mun tabbatar da da cewa fursunonin da za su zo gare mu za su koma ga al'umma sun gyaru halinsu kuma za su ƙara ci gaba. Ana dai hasashen wannan ci gaba da hukumar ta samu za su taimaka wajen rage hare-hare da ake yawan kaiwa gidajen gyara hali da ake da su a faɗin Najeriya. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da ƙarshen labaran duniya. Jagororin juyin mulkin Sudan da kuma babbar kungiyar masu rajin tabbatar da demokuraɗiyyar ƙasar sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar kafa gwamnatin riƙon ƙwarya ƙarƙashin jagorancin farar hula. bayan kwace mulkin da sojoji suka yi a bara amma manyan jigajigai a harkar siyasar kasar sun ƙi shiga yarjejeniyar kuma ba a ba da lokacin fara miƙa mulkin ba tsarin wanda janar abdul fatah burhan da janar muhammad hamdan dagalo suka sanya wa hannu tare da shugabannin rundunonin tabbatar da 'yanci da canji ta ba da babbar fa'ida ne kawai ba tare da cikakken bayani ba akan yadda kasar za ta koma kan turbar demokaradiyya An jinkirta wannan tsarin ne a watan Oktoban 2021 lokacin da Burhan ya hambarar da bangaren farar hula na gwamnatin haɗin kan Sudan tare da goyon bayan da galo. Masu zanga-zanga a Iran sun fara wani yajin aiki na kwanaki uku daga jiya Litinin a wani bangare na jerin tarzoma sakamakon mutuwar wata 'yar kurdawa 'yar kasar iran a watan satumba da 'yan sandan tabbatar da da'ar kasar suka tsare masu zanga-zangar sun yi kira ga masu shaguna a fadin kasar da su rufe kasuwancinsu har zuwa ranar laraba domin tilastawa gwamnati ta kawo sauye-sauye dokokinta bidiyon da aka kafe a shafukan sada zumunta a jiya litinin sun nuna shaguna a rufe a wuraren kasuwanci na garuruwa da dama da suka hada da tehran karaj isfahan mashhad tabriz da shiraz kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito cewa kusan kashi uku na shagunan da aka rufe su a babbar kasuwar baje koli ta tehran shaidu sun ce an girke 'yan sandan kwantar da tarzoma sosai a jiya litinin a tsakiyar birnin tehran labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc dalla kafin ku ji shirin shirinmu na gaba ku ɗan shakata da wannan waƙar. Ya hajjun dangil manzat Allah ya yauni ke ba ku samu canji na ba balle in zaune wai haɗi ce zan huta in dai ɗan samu in sarara a'a wani hutu shata karika dai gwamalan giwa mai ban tsoro na habu dan ibrahim kyalke mai wawan kura ɗan yaro zaki mai zalin ƙarfi ɗan iro. Kowa ya san kowa katsina wanda ko, da kuda kana wanda da mutanen zazzau, ya da dasawa namu. Fillanin yola, sha ta shiga gwamben kai ne, balle baucin ya ku. sha ta hibar nan ne, sun sani.

cinikin sha ta waka ita na iya ita na tsare aiki na kenan waka ku taya mani ku 'ya'yana To har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya jin mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. mai za ka faɗa a cikin Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wannan shiri gaskiya ya kawo gyara sosai an samu ci gaba kuma an rage samun yawan saɓani tsakanin manoma da makyaya. Wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma ya kawo mana canji akan aikin da muke yi na 'yan kabu-kabu bisa kan takardun da an ka ce a fuddo a aiki da su. kowa ya ga dai halin yayin da jami'an tsaro suke tattare mutane suna amsa kuɗi gare su kamar in ka tashi daga nijar za ka shiga nijeriya bai kai sai ka biya wani abu in kana da takardunka to amma abin muka gani da takardunka ma yayin da kina talaka walakanci yau muna dauke ne da kashin farko na bitar wasu daga cikin batutuwan da muka kawo muku a wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita har ma ku ji irin tasirin da wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma ya yi wajen kawo sauyi a Kan waɗannan batutuwa a dakace mu. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashin. Madalla, masu ware a daidai lokacin da muke ban kwana da wannan shekara ta 2022 shirin 'yan ƙasa da hukuma ya fara waiwaye tare da bitar wasu daga cikin batutuwan da muka gabatar a cikin shekarar da take shudewa da kuma nazartar irin tasirin da shirin ya yi a wasu sassa na ƙasashen Najeriya da jamhuriyar Nijar. Kalubalen bin doka da oda da kiyaye ka'idojin tuki a tsakanin 'yan acaɓa da yunkurin wanzar da zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma kana da kuma korafin karbar na goro daga masu ababen hawa na daga cikin batutuwan da muka kawo daga jihar tawa ta jamhuriyar niger a wannan shekara ta 2022 da ke karewa wakilin sashen hausa na muryar amurka a birnin kwanni wato haruna mamman bako na dauke da bitar waɗannan batutuwa da ma wasunsu a cikin wannan rahoto da ya haɗa wa shirin 'yan ƙasa da hukuma a garin birnin kwannin jamhuriyar niger an gudanar da tarurruka da dama don neman warewa jama'a matsalar nan da ke nasaba da cin hanci da rashawa a cikin kasashen ecowas kasancewa garin na iyaka da tarayyar najeriya kuma a wannan lokacin hukumar halsiya ce mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta nijar ta hada masu ruwa da tsaki game da wannan zancen kamar yadda wakiliyar hukumar ta yi mini karin bayani a wannan lokacin. Ah, Maryam Idi, in Department Prevention a Alsiya. wannan taron abin da ya samu ke yin shi kowa ya ga dai halin kamar yanzu talaka a doka nan kwanni ka tashi zaka taya ko nigeria ko zaka taya abuja wajen nema ko ba nema ko kasuwanci kake yayin da jami'an tsaro suke tattare mutane suna amsa kuɗi gare su alhali sai dai yawo ta ce kamar kasashen da ke kusan juna na cikin sai dai yawo ko na cikin imuwa duk yanzu an zama guda kamar in ka tashi daga nijar zaka shiga nigeria bai kai sai ka biya wani abu in kana da takardunka to amma abin muka gani da takardunka ma kuma yayin da kina talaka walakanci ne muka ga abin bai kamata muke zama muna muka tara da su jami'an tsaron da su talakawa ko wakilansu da wakilan sarkin kwani da duk dai jama'a wanda suka dace ake ma mutane jawabi dan saboda a waye musu kan kowa ya kokari ya yi takardu in zai balaburu. su ma kungiyoyin fararen hula su shiga a cikin wannan lamarin inda suka ɗau tattaki daga babban birnin yamai domin gudanar da tarukan waye kai a garin na birnin kwanni game da wannan matsalar ta shige da fice da ke kawo walawala tsakanin 'yan ƙasa da hukumomin shige da fice na kasashen ecowas sainin musa garba abin da ya sa filin national yawo ta taimaka masu wayan gayan waran hula su zo su sansibilizan mutane saboda su gane da menene su a matsayin mutanen yawo kowace ƙasa kasa goma sha biyar duka wannan mutanen da suke rayuwa cikin ƙasashen nan duka suna da inci su ta su dawo cikin wannan ƙasashen abin abu guda ne ake tambaya su shine takardu a bar shi wuce daya daga cikin ma abuta wannan shirin na 'yan ƙasa da hukuma a garin birnin kwanni ya ce lalle shirin ya yi tasiri sosai wajen samun sauki game da matsalar shige da fice a ƙasashen ecowas sunana alai salisu wanda aka yi sani da salisu mai albasa kuma baya da haka nan ina kwanse na da'ira birnin kwanni to game da wannan shiri da amurka ta yi na ɗan ƙasa da hukuma gaskiya an samu ƙari sosai da sosai an ci gaba sosai habben da baka zato domin me domin kaga misali yanzu nan idan ka diba mu da annan bakin iyaka da mu da Najeriya alhamdulillah gaskiya dangance da haduwa wadda aka yi magabatan mu da su magabatan su na can kaga ta fannin haka nan mun samu ci gaba saboda ire-iren duk gallaza wannan wadda ake nan ana taima jama'a to gaskiya ana haduwa suna tattauna mu nan na kan koken su kuma na can suna faɗin nasu to abubuwan gaskiya in Allah ya yarda suna nan suna ci gaba da sauƙaƙa. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. to sai ka an more A wani batun da shirin ya yadi ya fitila a garin na birnin Kwanni shine bin doka da oda tsakanin hukumta da 'yan acaba inda ma a baya-bayan nan hukumomin suka hito da dokar kowane dan acaba da ma zauren masu ababen hawa manya da kankana da masu adaidaita sahu da su bi ka'idodi kakakin kungiyar 'yan kabu-kabu ta birnin kwanne mai suna arzika ya ce shirin na muryar Amurka ya yi tasiri sosai a wani wannan fannin lalle bisa ga shiri na dan kasa da hukuma lalle alhamdulillah saboda ita ko ba komi mutanen mu gwargwado alhamdulillah mun tabbatar da sun fara gane miye matsayin hukuma miye nasu matsayi saboda kullum har gobe duk duniya in kai matsayin ka na dan kasa baka iya ka gane matsayin hukuma ba kuma ka bata matsayin nan nata to ko akwai matsala ko ba kuma ai kashi mutane dama an yi magana awu wanda duk Allah sa yake da halin ai kana ganin suna ta haya sayo saboda mi sun san cewa lalle abin nan ba su kaɗai bane wani daga cikin 'yan kabu-kabu na birnin Kwanni ya bawa wannan shirin da ya ce ya kabo su gabin hanyar doka da oda. Wannan shiri na 'yan kasa da hukuma ya kawo mana canji akan aikin da muke yi na 'yan kabu-kabu bisa kan takardun da an ka ce a fuddo a yi aiki da su. Tunda Allah ya sa aka fuddo wannan tsarin mun gane abin da hukuma take nuhi akan bisa kan cewa mu musan kan aikin da muke yi kuma su ma su san aikin da muke yi yadda akan aikin da muke yi ba za mu samun wani matsala ba game da abin da ya shafi matsalar nan da ke ɗaukar hankalin hukumomi a jamhuriyar Nijar a irin wannan lokacin na bayan damanar shekara ta manoma da makiyaya. Gwamnan jihar Tawa Isa Musa ne ta kansa ya ja hankalin bangarorin guda biyu da su bar ɗaukar doka a hannun su. An kai manomi ne an kai cuta ma ga yamma mai gari ka gaya ma sarki a je a diba wane ne ya bana abu doshi diba bana ne ta kamata ya zamanto an biya a biya ka babu faɗa bar ɗaukar sanda ko wani takobi don saboda gami bai da mutum mutum ba haka bisa ba ta yi mutum ba kenan don saboda bisa bai kamata a kashe mutum ba koko don saboda dami wannan ya sa an yi wata ganawa tsakanin hukumomi na jihar tawa da manoma da makiyayan don rigakafin abubuwar hatsura tsakanin bangarorin guda biyu mun ka zo nan tawa wurin gwamnan jiha mu tunkaro hakuma su ta yi su diba muna can inda wurin ya mace duk wurin da ya kamata a hidda tun da haƙi ya kai kenan ana iya a girbe shi a sare a samu wurin da za a shigo a yi bai bisa shi su samu in an kai bai su hita su kama wurin da ba a noma ba a cewar wani ma'abucin shirin na ɗan ƙasa da hukuma na sashen hausa na muryar amurka wannan matsalar ta manoma da makiyaya an samu saukin ta sosai tun lokacin da gidan rediyon na amurka shiga wannan maganar ko ba a samu yadda ake so ba ya ce dai an gurgusa daga inda an ga hito sosai sunana habibu mai gujiya wannan shiri gaskiya ya kawo gyara sosai an samu ci gaba kuma an rage samun yawan saɓani tsakanin tsakanin manoma da makiyaya ana fahimtar juna matuƙa sosai yanzu lalle ba a ci an samu biyan bukata ɗari bisa ɗari amma dai gaskiya cikin kashi ɗari dai an samu kashi tamanin tunda dai ba a ca babu amma dai abin da ya gaskiya ba kamar shekarun baya ba waɗannan matakan da hukumomi da al'umma suka sha ɗauka biyu bayan janyo hankalin da shirin 'yan ƙasa da hukuma na sashen hausa na muryar amurka gabatar a wannan shekara ya sa cewa lalle mutane na bibiyar gidajen rediyo sau da kafa a kowane mataki a ƙasashe kamar jamhuriyar Nijar. To masu saurare karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da kashi na biyu na bitar batutuwan da kuka ji a wannan shiri na 'yan kasa da hukuma cikin shekarar da muke ban kwana da ita ta da ashirin biyu. yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman haruna mamman bako na birnin kwanni mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma shi hana su da gaggawa. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga sharhin jaridan Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa 'yanci ranar afirka na taka rawar gani wajen samar da abubuwan ci gaban wannan nahiya kamar yadda abin ya bayyana a rahoton bankin duniya na baya-bayan nan wanda ya ƙididdige gudunmuwar 'yanci rani a tafiyar ƙasashensu daban-daban jaridar ta ce bankin duniya ya ce duk da irin ƙalubalen da duniya ke fama da su 'yanci rani sun yi nasarar tura miliyar ko kuma biliyan 626 na dalar amurka zuwa kasashensu na asali a tsawon shekarar nan ta 2022 abinda ke nufin kudaden da 'yanci ranin asalin kasashe masu raunin tattalin arziki ke turawa gida wata babbar hanya ce ta baiwa jama'a damar lumfasawa jaridar le sahel na cewa shugaba mohamed bazoum ya buƙaci ƙasar italiya da sauran takwarorinta na nahiyar turai su dage da zuba jari a ƙasashen afirka a matsayin wata hanyar samar da ci gaban nahiyar jaridar ta ce shugaban na niger wanda ya halarci taron tuntuɓa na dialogue mediterrane da ke tattara ƙasashen gabar kogin mediterrane a ƙarshen mako ya ce ya kamata a cire dukkan wani shamaki a tsakanin italiya da niger ko kuma tsakanin ƙasashen afirka da nahiyar turai waɗanda ya cancanta a ce a yau an kai matsayin da za su zuba makudan kudade domin karfafa ayyuka a fannoni irin su noma da sarrafa abinci da makamashi da ilimi mai zurfi da hanyoyi da harkokin wayar sadarwa jaridar niger enter ebdo ta ce hukumomin shari'a sun tabbatar da shirin soma shari'ar manyan kyaskyas ɗin da ke haifar da cece kuce a tsakanin jama'ar niger cikinsu har da harkallar nan ta affaire trésor national wacce a ƙarƙashinta ake zargin ibu karage da wawure dubban miliyoyin sefa da ya fitar daga asusun mali ta barauniyar hanya da ɗaya gefe harkar nan ta karkata akalar biliyoyin sefa a kamfanin dillancin ma'adanai na ƙasa wato supamin jaridar lekanar amfiri ta ce man fetur ya bayyana a kewayen garin arlit inda ya fara kwarara a gas a yadda abin ya zo cikin wani yanayi irin na bazata al'ummar agadas cewa take manya fusata ne mafari kenan ya fara kullowa da kansa tamkar yana cewa talakawa ku zo ku ɗebi rabanku domin arzikin mai a ƙarƙashin ƙasar yankin arewacin nijar wani abu ne da aka jima ana ɓoyewa 'yan ƙasa sire mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to da wannan kuma muka zo ga labarai amma wannan karan a takaice. To a takaicen Maria Kolesnikova wata fitacciyar 'yar jam'iyyar adawa ta Belarus da take zaman daurin shekaru 11 a gidan yari saboda ta taimaka wajen gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnati a mayar da ita gidan yari bayan da aka yi mata tiyatar ciwon ciki inji mahaifinta a ranar Litinin. Alexander Kolesnikov ya samu damar ziyarar 'yarsa na kusan mintuna goma kuma ya same ta da raunin jiki amma tana cikin hayyacinta. kuma har ma ta yi kokarin yin marmashi kamar yadda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press fadar white house ta yi allah wadai da sabbin hare-haren da rasha ta kai kan ukraine tana mai cewa hakan na nuni da irin ta'asar da shugaban rasha vladimir putin ya yi Wata sanarwar ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da takwaransa na Ukraine Oleksiy Reznikov sun yi Allah wadai da wannan mummunan harin da Rasha ta kai. To masu sauraro ana muka kawo shirin shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan Makal. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.